Marigayi Sidi Ali ya kasance ɗan jarida kuma ɗan siyasa wanda ya bayar da gagarumar gudunmawa a wajen ci gaban Najeriya da wasu ƙasashen Afirka. An haifi Sidi Ali a shekarar 1938 a garin Kano, ya yi karatun firamare da sakandare a Kano sannan ya wuce jami'ar Ibadan, inda ya digiri na farko a ɓangaren adabin Turanci wato English Literature. Sidi Ali ya fara aikin jarida a shekarar 1960 inda ya aiki a gidajen jaridu da dama wanda suka haɗar da Nigerian Citizen, Daily Time da New Nigeria. Ya kasance ɗan jarida mara tsoro wanda hakan ya bashi dama wajen yin rahotanni masu zafi wanda ba su yi wa 'yan siyasar lokacin daɗi ba. A shekarar 1970 marigayi Sidi Ali ya tsunduma harkokin siyasa inda ya kasance mamba a Majalisar Wakilan Najeriya a jamhuriya ta biyu daga shekarar 1979 zuwa 1983 a ƙarƙashin jam'iyyar Great Nigerian People Party wato GNPP yayin da ya wakilci shiyar Kano ta arewa maso gabas a majalisar. A bangaren rubuce-rubuce kuwa marigayi da Ali ya yi rubutun littattafai da dama ciki har da guda biyu da ya wallafa akan tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a lokacin da yake mulkin soja da kuma lokacin da Buhari ya karɓi mulkin farar hula. ya kasance mutum da ake girmamawa bangaren aikin jarida da kuma siyasa saboda yadda ya aiki cikin gaskiya da riƙon amana tare da tallafawa wajen ci gaban al'umma Sida Ali dai ya rasu a ranar Alhamis 25 ga watan Afrilun 2024 yana da shekara 86 bayan ya sha fama da rashin lafiya inda aka yi jana'izarsa a Kano. Bayan rasuwar tasa manyan 'yan siyasa da dama sun aiko da sakonnin ta'aziyya wanda suka haɗa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Baro Jibrin Maliya da dai sauran manyan 'yan siyasa a ƙasar nan. Mustapha Muhammad Kankarofi, Premier Radio. Premier Radio.